Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. 'Yan awarin Biafra sun kashe sajin na 'yan sanda Stephen Daniel a Fatakwal da awon gaba da bindiga kirar AK-47 da albarusai 60. Wannan na zuwa ne bayan matasan Biafra sun jefi kwambar motar sojoji a Abia. Babban alkalin birnin tarayya Abuja Usman Bello ya nuna damuwa ga nuna wa zabiya wariya. Ga misali da muka gani, wannan an ɗauke shi har ya yi training na 'yan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din, amma a ƙarshe an hana shi takardar ɗaukan aiki. Kaga wannan ba daidai ba ne ba. To muna fata da wannan kira da aka yi, mutane za su faɗaku akan dangantakan kansu da irin wayannan mutane da suke da wannan matsala. Ibrahim Maguna EFCC ya ce gwamnatin Buhari ce damar karshe ta yaki da almandahana. Ai shi yasa muke yaƙi kana ganin ina muna bin gindi muna ba dare ba rana in ba a yi yanzu ba ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba to kamar kai, kawai kuma za mu yi nasara. Yayin da shugaban Ghana Akufo Addo ya gana da shugaba Buhari a Abuja a Makka kuma tsintuwa a harami ta jawo alhajin Sokoto magana inda jami'ai suka yi awon gaba da shi. Haka dai, yanzu kuma bari mu garzaya mu na jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Farfesa Thomas Adeyanju daga Kaduna da kuma Farfesa Usman Bugaje daga Katsina. Ga Farfesa Thomas Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa an danƙa musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma a samu halin biyan bukatan mutane. kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi mutuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu sami zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci kowa daga wannan state nake koko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa ta mu. su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a Najeriya. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari. ta samu dai ta kawo zaman lafiya ba za mu samu cin gaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya inda tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damamu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai ka ga. ana cewa wai man sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar ma samari matasa aiki domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai ka ga malaman makaranta musamman ma wanda sai koyarwa firamare, an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah sai mu bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to eh, gaggadin nawa nan, a huta lafiya shi ma Farfesa Usman Bugaji ya ce sai da zaman lafiya Najeriya za ta ci gaba. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin a cikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki to bari mu ko kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa jama'a da jawabai daga dattawan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.